Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Salam sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku tambaya mana malaman addinin Islama, wai shin ta ina laifi ya samu asali ne? Kuma za mu so sanin wai shin wajibi ne ga kowane ɗan adam a auren addinin Islama? Mai tambaya Sani Gulle Kamfala Malam Madori jihar Jigawa, Najeriya. za kuma a ji ci gaban ansar tambayar na mai cewa salamu alaikum biyoyi hausa shekarun baya kun taɓa ba da tarihi mai ban sha'awa na ƙofofin kano ni ma ina so a bani cikakken tarihin ƙofofin menene dalilin yinsu yaushe aka yi su mai tambaya idan an tuna shi ne sama'ila abubakar kano to bari mu fara da ansar tambaya kan laifin aure a musulunci idan mai tambayar malam sani gulle kamfala da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu an dace mun samu shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma wakilin malaman bauchi sheikh ibrahim muhammadu guri wanda ya ansa tambayar kamar haka alhamdulahi kamar yadda masu tambaya malam sani gulle kamfala malam madaurin jihar jigawa da sauran masu sauraro dangane da abin da ya shafi wato lefe ko kuma matsayinsa addinin musulunci to bisa ka'ida na shari'a a ƙa'ida shine na farko dai shi miji wato ma'auri shi zai ba da sadaki shi kuma sadakin nan tun daga abin da yake mai daraja mai amfani wanda za a iya amfanuwa da shi a matsayin sadaki mafi karancinsa shine ɗaya bisa hudu na dinar sannan kuma mafi ɗaukakansa shine ba a ƙayyade ba ko da a ce za a biya miliyan ɗaya ne ko miliyan biyu ko kuma fiye da haka to babu laifi shari'a ta yadda sai dai kawai auren da yake mafi alkhairi shine wanda aka yi sassauci sadakinsa ya zamo a kaɗan kuma mai amfani sannan kuma mai albarka sannan idan muka dubi dangane da ɗabi'a da kuma al'ada na kowace irin al'umma wato za mu ga cewa abin da ya shafi a lefe idan ma'auri ya kawo ko ya biya sadaki a wasu gurare zaka ga a shi zai hada ainihin akwatuna wadda ya kunshi kayayyaki da kayayyakin shafe-shafe da takalma da sauran kayayyakin da ake bukata wato ita amarya take bukata sannan kuma har yanzu shi zai sama mata gurin zama da kuma ainihin wato muhalli da kulawa da lafiyarta da ɗawainiyarta wannan duka shari'a ta yarda da wannan ma'ana bayan ya biya sadaki da kulawa da cin abincinta shan abin shanta lafiyarta iliminta da kuma duk abin da take da bukata to ya zamo wajibi daga ran da aka ɗaura musu aure ya tashi daga kan ainihin iyayenta ya koma gare shi wadda koda ba shi da kansa ya zo wajen karban auren ba wajibi ne wakilansa su sanar da shi ga ka'ida da kuma sharaɗin da aka yi gurin wannan aure sannan abin da ya shafi a su kuma ɓangaren mata wadda yawanci inda ake samun matsala kenan zaka ga miji ya ba da sadakin da bai taka kara ya karya ba alal misali a ce ya ba da naira dubu hamsin ko dubu ɗari ko dubu ɗari biyu sannan ya zaci cewa matar za ta taho masa da kujeru da gado babba da katifa da kuma ainihin wato kayayyaki na more rayuwa kamar su talabijin da makamantansu har ma da abinci da man girki da taliya da sauran abubuwa da inda duk mutane suke kasancewa suke ciko suke amfani da shi to a nan shi asalin idan aka yi ittifaƙin lefen yana cikin sadaki to wannan ba laifi ba ne ga shari'a ma'ana aka yi lissafin cewa a bukatar da zai saya wa matarsa abin da ya shafi akwatuna guda goma ko guda biyar ko guda biyu ko guda ɗaya gwargwadon ƙarfinsa shine aka yi lissafi zai kai naira kaza ko naira miliyan kaza ko dubu kaza to in ya ɗauka duka a matsayin sadaki an haɗa komai da komai wannan ba laifi bane a shari'a amma idan ya biya sadaki ya tanada mata gurin zama sannan kuma ya tanadi duk wani abun da ya shafi a tunda shi ne ake da bukata ya tanadi hatta gadon da za su kwanta ba iyayenta ba to in ya yi waɗannan abubuwa to shari'a ta yarda da wannan amma idan ya yi abin da yake bayan sadaki kuma ya biya wasu kuɗaɗe ko kuma misali wasu matun kafin a yi auren a biya sadakin za a ce wannan kuɗin na gani ina so ne a yi wasu ƙa'idoji kowace ƙasa da irin al'adarta sannan kuma wasu bayan sadakin da wannan kuɗin na gani ina so ɗin to zai yi wani laifi kuma wadda laifin ma komai karancin karfinsa da dukiyarsa a wasu gurare rashin yin laifin mai yawa yakan iya sa auren ya zamo bai yi armashi ba to kaga in aka yi haka an saba wa shari'a amma abin da aka sani shine kada a sa karya cikin al'amarin aure sannan kuma a sani aure abu ne wanda ake yin shi wanda yake na har abada ba na jin daɗin rayuwar duniya ba kawai domin wacce duk zaka aura ba fata kake ka aure ta ku rabu ba alabashi sai dai in abin da ya gito wadda ba makawa sai an yi shi na rabuwa ɗin kenan fata ake dama in aka yi auren a samu zuriya in aka samu zuriyar nan ana tare har zuwa ƙarshen rayuwa wato ma'ana mutuka raba don haka duk abin da ya shafi abin da zai kawo matsala saboda al'ada ba addini ba to shari'a kullum tana kore shi ga zamantakewar mutane kenan idan laifin nan ya zamo wato kaman garkuwa ne wajen yin auratayya da kuma kulawa da kuma zamantakewa kyakkyawa tsakanin ma'aurata to bai dace a yi shi ba sai dai abin da ya zama wajibi kamar yadda manzon Allah sallallahu yake cewa babu ainihin wato aure sai da waliyi da sadaki da kuma shaidu adalai sannan kuma abin da ya shafi ƙari shine siga da kuma muhalli wato ma'ana ga mijin ga matar sannan kuma ga mai karɓa ga mai bayarwa sannan kuma a yi bayanin cewa a wannan na auren masa kuma ya karɓa to waɗannan su ne abin da suka zama wajibi a aure sannan kuma ko da a ce ana buƙatar cewa shi namijin ya kula da dukkan abubuwan da muka ambata a baya abin da ya shafi a wajen zamanta da wajen kwanciyanta da abin da za ta ci da kulawa da lafiyarta da iliminta to ko da a lokacin bai da shi ga shari'a an yarda matukar mai kokarin nema ne ko kuma yana da shi amma babu abun a hannunsa ana iya ainihin wato yin auren a kan zuwa lokaci kaza zai yi mata wannan amma in ba a gina wata ka'ida ko wani alkawari ba yayin ɗaurin aure to yin laifi bai zamo dole ba sai dai kawai abin da ya zama wajibi abin da zai tsare wa matarsa mutunci in da maimakon ya yi laifin a akwati biyar ko goma to in ya samu turamen sana'a tamfa ko kuma yadi ko kuma duk irin tufafin da suke sawa a yanayin bangaren su akalla wadda za ta yi sallah da shi ko da guda ɗaya ne to wannan musulunci ya yarda domin ba a kawo waɗannan sharuɗa ba abinda annabi sallallahu alaihi ya faɗi shine wanda duk ya zo nema a wajen ku na ɗiyarku da aure matukar kunyar da da ainihin wato ɗabi'arsa da kuma addininsa to ku auren masa idan kuma kuka bari lefe ya zamo shine mai gittawa tsakani yaya matsayinsa wani lefe zai yi to barna za ta faru a bayan ƙasa mai yawa da kuma ainihin fitina don haka a kiyaye duk abin da zai zubar ma da aure mutunci da kuma kima a dubi darajar auren ba abin da za a samu sakamakon auren ba sannan da yawa zaka ga ana yin laifin a lokacin aure lefen na karewa to an shiga tsalla-tsalla kuma tsakanin ma'aurata don haka kowace mace tana zuwa gidan mijinta ne da arzikinta sannan kuma kowane taliki yana zuwa duniya ne da arzikinsa don haka zaka iske da yawa wasu ba a yi musu laifin ba amma kafin shekara ta kewayo bayan sun yi aure zaka ga Allah ya wadata mijin da matan da arziki fiye da abin da wacce aka yi mata laifin wata kuma an yi mata laifin Karshe ba za a shekara ma ana zaune gidan auren ba sai ka ga da yake don karya da kuma duniya aka gina auren a kai za ka ga auren ya samu matsala da kuma tangarɗa saboda haka a bi ƙa'idar shari'a ta ainihin takaitawa ga wanda zai aurar da kuma wanda zai aura shi wanda zai aurar wato ma'ana ya takaita sadaki don neman albarkacin wannan auren shi kuma wanda zai aura kada ya tsammaci cewa ba mace ya aura ba kaya ya aura da kuma gara su kuma kasa ɗauka cewa laifi suke bukata ba zaman lafiya da kuma ingantacciyar aure ba a gidajen mazajensu da haka muna fata allah ka zaunar da mu lafiya kuma ka haɗa mu da ainihin iyalanmu akan kyakkyawar manufa zuriya mu allah ka yi mata albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar malam sama'ila kan ƙofofin kano idan an tuna wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya samo ansar ne daga Farfesa Tijjani Muhammad Daniya da sashen tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano, wanda zai ɗora daga inda yake cewa. A takaice dai da fara gina gina kofofi a Kano shekara dubu ɗaya da kusan 23 kenan ko da 24 domin sarkin da ya fara gina kofofin Kano ko in ce kofar Kano shine sarki Giji Masu wanda ya rayuwarsa a ƙarni ta biyar zuwa 1134 kuma kofofin da ya fara ginawa bangaren da ya fara ginawa tukuna shine kofar mazugar sai kofar ruwa sai kofar adama sai kofar waika sai kofar kansakali sai kuma kofar tuji ita ce kofar wambai kofofi shida ya fara ginawa sai a lokacin ɗansa wato sarki yusa tsaraki da ake cewa yusa tsaraki shi kuma da ya zo sai ya ga kano ta fara daɗa bunƙasa to inda gijima ya tsaya sai ya haɗa da ƙofar kawo gari da kuma ƙofar tuji sai ya haɗe wajen wato ƙofar da ƙofar kan sakali sai ya taho ta nan wajen goron dutse ta inda yanzu ake cewa wajen gidan tsohon gidan mahaukata mm. yanzu yanzu a cikin gari yake mm. to ta nan muna makabartar nan da ake cewa ta goron dutse to ai wannan ramin da ka gani to ai duk rami ne na badala makabartar dolo eh na makabartar dolo to ai duk rami ne na badala da nan da nan katangar ta bi sai ta yanko ta nan titin goron dutse wajen Aminu Kano Commercial College sai ta yanka eh sai ta yanka da ta yanka sai ta yi sai ta yi nan wajen mandawari sai ta zo wajen gidan Alhaji Ado dan dawaki ta nan wajen kwanar zage wajen hanga wannan man katuwa kwatar ta hanga da sauransu ai asali ba da laci sai ta zo ta hace da sai ta zo ta haɗe da kofar wambai ita ce kofar tuji to iyakacin a lokacin asalin kofa kenan to shine su yusa tsaraki sai ya karasa a wannan lokacin wannan kofofi shida Wasu ya kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansar da tambaya kan kofofin birnin Kano Yanzu a madadin masu an samu na tambayoyin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da Farfesa Tijjani Muhammad Naniya da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da mu da injiniyanmu. Ni Ibrahim ka Almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah kai mu. Wassalam.